yau lahadi 29 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da hudu talatin takwas, daidai da 23 ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na sha bakwai. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alguluwu fi takfir baina ahli sunnati wal jama'a ghullatu shi'a al-isnai ashariya wallafan khalid bin ahmad az-zahrani الباحث المتخصص في شؤون الفرق والمذاهب المعاصرة عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية قدمر وان فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخير karatun mu da ya gabata mala ya ɗauko mana tukullumar bayanai wanda waɗannan bayanai idan da za a saka su a cikin tunani a markaɗe su su koma aiki to za a samar da zaman lafiya da daidaito tsakanin al'umma sahun malamai da ɗalibai da kuma sauran jama'an da ke bin waɗannan shine duk mutumin da zai bude baki ya magana da sunan addini to ya tabbatar da abin da zai faɗaɗin addinin ne kuma ilimi ne zai faɗa zai kawo dalili da hujja na abin da zai ƙara inganta zamantakewan al'umma ba watsa su ba shi ne ya kawo magana dangane da asalin abin da littafin yake karantarwa shi ne wuce gona da iri wajen kafarta musulmi wannan maganan ko wannan littafin ba yana tabbatar da cewa babu rudda ba ne. akwai rudda mutum zai iya zama kafiri bayan da shi musulmi ne mun qur'ani ya tabbatar da wannan zalika bi annahum amanu summa kafaru kuma yace wa kafaru ba'da islamihim asha na iya zama kafiri bayan mutum ya zama musulmi amma takfirul muayyan ka kafirta wani ka ayyana shi hukuma kaɗai ke wannan sai dai ka zo da hukunci karara na duk wanda ya kaza ya zama kafiri in kuwa ne ce an kafarta sai a ce an ce kai kun gano an ce kai a to ai na tsargu ne to shi ke sai kai ta tsarguwanka amma dai an ce wanda ya kaza ne to shi ne sai malin ya ce walgilbo amur takfir wa shiddatu huturatihi wa dararihi wa akibatihi bala ya ce wani ghildu amru takfir saboda kaushi da makakin al'amarin kafirta mutum wa shiddatu khuturatihi da kuma tsananin hadarin da wannan abu yake tattare da shi wa dararihi da irin cutar wanda yake ma duk wanda aka itlaƙin kalman kafirci a kan shi wa aqibatihi da abin da yake kaiwa ya dawo ga duk wanda aka ce ya kafarta ko aka kafarta shi kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama yamtani'una an itlaqi takfiri suke kama bakin su suke kaffa kaffa da sakin wannan kafirci ga yan uwansu awi tafsik ko kuma cewa mawana fasiki au ahalil ala ahalil qibla ce mawana dan iska ko su ci mutuncin wani ko su ci zarafin wani sabon manzan Allah suna kara kansu da kama bakinsu game da wannan abu kuma kamar yadda masu iya magana suke cewa ne daga ran da kai karfin halin ka kalli mutum karara ka jefe shi da wata kalma duk yadda take ko sai ta tasiri a kanka watan wata rana in shi din ba haka ba ne gano wannan jama'a ni na san mutumin da ya miƙe a bainan jama'a ya kalli wani masu salihin bawa ya ce mashi ɓarawo aka yi aka yi da shi jin ya kalman nan ta ƙarya ya ƙi wallahi al'adun jama'a ba a shekara ba sai ga uban sata shi ya ɗibga ta a rubuce a takarda wanda wannan rubutun har gaban allah sai an ji da shi wa shahida shahidun min ahliha dan ma hafiza farra wa ma kataba qarra waɗannan mutanen da ya zauna a gabansu ya ce ma wancan alaramma ɓarawo wallahi a gaban irinsu da ƙari aka zo aka karanta satan shi ku kalli ba a je ko'ina ba Allah ya tozarta ka ka kasa fahimtar kai ba mutumin kirki ba ne ba je ko'ina ba mun gano wannan da kyau jama'a ba je ko'ina ba shi wannan bai dandara ba ya kala kallon wannan alaran mai ce mai ɗin iska wallahi jama'a ba a wuce shekara biyu ko uku da wannan abun ba sai ga shi da ɗabi'un in iska an ɗauka a bidiyo ana yawo da shi duk ƙasa kowa ya ji kowa ya gani shi ma wannan za a aji shi madaddaharu yusma'u kun gano wannan da kyau wallahi haka Allah ke tozarta mutane ɗaya bayan ɗaya ba sani ba karka sake ka kalli wanda ba kafiri baka ce mai kafiri karka sake ka kalli wanda ba macuci baka ce mai macuci wanda ba ɗan iska baka ce mashi mai ɗan iska wallahi karka kuskura kai wannan iza sabon annabi suke kama bakinsu daga wannan abun warawa bin abdulbarri an abi sufiyana qal ibn abdulbarri ya ruwaito daga abu sufiyana ya ce ƙultu li jabirin ya ce na ce ma jabiru a kuntum ta ƙuluna li ahadin min ahalil ƙiblati kafirun ku sahabbai kuna kallon mutumin da yake musulmi ne ku ce mai kafiri ƙalala ya ce wa mu a ba ma haka ƙultu fa mushrikun kuna kallon musulmi ku ce mai mushriki kala ma'azalla jabir ya ce Allah ya sauwaka wafazi a hankalin shi ya tashi domin tun da ya ji ana irin wannan tambayan tunanin shi zai yi wani yanzu yana yin wannan abin kenan su ba su haka ba su haka sam sam sam ba su yi ce rawahu bin abdulbarri fit ibn abdulbar ya ruwaito wannan cin at-tamhid Limafil fil muwatta min al-ma'ani wal asanid a juz'i na 17 shafi na 21 warawa nahawhu al-qasim abu ubayd fil iman a shafi na 47 walamma su'ila amirul mu'minina أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن Jamal الجمل والسفين yayin da aka yi masayidina ali tambaya dangane da mutanen jamal da mutanen siffin ku je ku samu karatattukanmu na hikiba da muka yi mun yi cikakken bayanai a kan abin da ya faru a jamal da kuma siffin to da aka yi na ali tambaya game da su a mushiriku na hom. su mushirikai ne waɗannan fashi ya ƙanshi suka yi fada suke da shi gaba suke da shi sai aka tambaye shi mushirkai ne su alala ya ce ba mushirkai ba ne mina shirki faru ai da shirkan ne suka guji mata suka ma yi abin da suka yi shirkan suke gudu faƙila a munafikun aka ce masayid na alwaɗannan mutane munafikai ne kalala ya ce ba munafikai ba ne li'annal munafikai na la laha illa kalila ai muna ba su ambatan Allah sai dan kit kit kit kit kun gane su ko dan nan laila nahar ambatan Allah suke har ma cewa ake ambatan Allah su yayi yawa Ƙila lahu fama haluhum sai aka tambaye shi ah to me halin waɗannan mutanen da suke adawa da mu qala sai ce ikhwanana uwan uwanmu ne bagau alaina wanda sai ketar haddi akan mu wannan su ne salaf su aka ce mai koyi da su mutum na kasa ka wajen neman aure sai ka kafarta shi gano wannan to waɗannan su salaf ne gome ne hala <laughs> ce rahu bin abi sheba fil sannan ibn abi sheba ya fitar da wannan a cikin littafin al-musannaf ajizi na bakwai lamba na 535 bai haƙi ma fitar da shi a cikin sunan al-kubra a jizi na takwas shafi na 173 وبعد wal ahadith an-nabawiyya ash-sharifa Sharifa, ce bayan waɗannan ayoyi da suka zo ƙarara da kuma hadisai maɗaukaka na annabi wa ƙawalil ma'athura da zantattukan waɗannan manyan malamai da aka ɗauko ta tattadihu wa tazharu lana jilliyatu qa'idatu sulba wa asasul matin wannan zai bayyana mana ƙa'idan nan mai ƙwari da jijjige wanda yake tabbatacce kafaffe na annal asla fil muslim bara'atu dhimma asali ga musulmi shine shi kubatacce ne a komi sai idan ya aikata abin da yake shiyanci wannan wa li'iti da'i alaihi bi takfirihi mutum ya ƙetare haddi a kan musulmi ta hanyar kafirta shi min a'azami mata wa'adallahu fa'iluhu bil wa'id ya daga cikin mafi girman abin da Allah maɗaukin sarki alkawari na narkon azaba ga duk wanda ya wannan wal ismil azim shadid kuma <clears throat> zai fada mu zunubi babba hatta annahu sammahu kufran lima fihi min alwulugi fi ardil muslimi bi ghairi haqqin har sai da aka kira wannan da butulce ma ni'imar Allah duka saboda saka mutuncin musulmi cikin garari kuma ba cikin haƙƙi ba da mai yin haka yi fa haziya qidatu ahli sunnati wal jamaa to kun ga wannan Ta ka tsantsan game da kafirtar da musulmi ko fasikantar da shi ko zaluntar da shi ko rashin kirkirtar da shi to ita ce aqidan ahadu sunna wal jamaa fi tahdhiri min at-takfir bila ilmin kawai a kama kafirta musulmi ba da ilimi ba wa anna muradullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma tabbatar da muradin Allah da manzon shi akan al'umma shine dunkule su waje daya su cure su ba junansu uzuri su tafi tare kun gano wannan da kyau ku wannan shine muradin Allah da annabi akan al'umma sabanin wannan kuma hadari ne babba kawai yanzu duk wanda ya bata maka rai kawai bai ba abin da yake so ba kawai sai ka dauko kaulasan ɗinka kawai ka ce kulika mashi kulika mashi ba a haka sai dai mai aiki iri kaza ga hukuncin shi ya rage nashi in yayi koyi ta tsarguwa mun gani in ka faɗi hukunci ba ka ayyana mai hukuncin ba shi ne laifin ko sai shekara goma da yin laifin amma har yau makakin laifin na damun shi kullum kokari yake fai gaya ma duniya ba famu ba ne to suwa ne ne kun fahimci wannan da kyau ba ku ba ne allah maɗaukin sarki taimake mu almabhasu sani shubhatu takfir والقتال المأثورة حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله a wannan mabahasi na biyu dole ne a girke wannan babin jama'a domin in ka kawo wannan bayanin sufaye da jahamawa da ma'otazilawa da khawarijawa da rafidawa da sauran batattu sai su ce kun kama kanku dama da ta wahabiyya ita ke kafarta mutane da yaƙansu ba a bisa haƙƙi ba da shi ne malin ya ce ga shubuha da ake ɗaukowa ake watsa ma da'awan muhammad ɗan abdulwahab da cewa yana kafarta mutane kuma yana yaƙansu ba a bisa haƙƙi ba wa bayanuha malin ya ce za a yi bayanin wannan shubuha ma'ar raddi alaiha da kuma mai da martani a kanta kana faɗin wannan maganin za ce to'a ah, amma mu ba mu kafarta musulmi ai yan izala ku kafarta musulmi ɗan izala bai taɓa kafarta musulmi ba duk wannan ɓurɓushin wancan shubuhar ita ce za a ɗibo wanda aka watsa muhammad dan abdulwahabi da da'awanshi shi ake watsa ma izala to shine duk za a niƙe wannan idan aka samu wani izala yayi kuskure yayi takfirul muayyan to wannan wani kuskure ne da tuntuban harshe ya same shi amma a ce duk wanda ya aiki iri kaza kafirci ne annabi ya ce sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufurun annabi ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah ya kafirta wanda ya kaza yayi kaza to wannan nasoshin annabi ya kafarta musulmi ne ya ce wanda yayi mun gano wannan da kyau da za mu tattauna wannan da kuma mai da martani mala ce la shakka annal haƙƙa ko tantama babu jama'a kun ga gaskiya yuharabu ana yaƙan gaskiya laila har wa yu'ada sannan ana adawa da ita fai da ɓoye wa sahibul haƙ as-sadiq kun ga mutumin da ke kan gaskiya kuma mai gaskiya cikin al'amuran shi yukazzabu ana ƙaryata shi a ce makaryaci ne wani karya yake yi wa yattahamu kuma za a yi ta tuhumce tuhumce iri-iri na karerayi a kan shi wa yuqawamu kuma za a yi ta muqawamantan shi min qibal husumihi ta ɓangaren abokan husuman shi wa a da'ihi da kuma makiyin shi wannan abin ya zauna cin ƙwaƙwalwanku gaskiya da waɗanda suke kan gaskiya ba za su gushe ba ana yaƙansu ba za su gushe ba mai gaskiya ana cewa makareci ne sannan za a yi ta tuhumansu da tuhuma iri-iri ana mukawamantansu ta ɓangaren masu husuma da kuma makiyansu. alladina la yatrukuna majalan li harbihi illa salakuhu Tisan da su ga wata yar kafa za a yaƙi abokin ko su shi ke da gaskiya za su kawo gudunmuwa su mara baya dan ayyakin inda makiya haka suke shi sa idan ka ɗauko wata hatsaniya za ga makiya gabaɗaya sun yi alliance a yi fada da me a yi fada da gaskiya kwaya ɗaya. duk inda suke za su gayyato junansu unguwa unguwa wuri wuri ku zo mu haɗu kun san shi fa sai an tarin mashi kun gano wannan da kyau ko shi ne wale ce duk inda suke aka za su yi shi ne sai mala yake cewa fayyashiru na haula da'awatihi shubuhat a ƙarƙashin wannan da'awan ta wannan mai gaskiyan nan sai su ta da shibohi iri-iri su kewaye da'awan shi da ita ai ya ce kaza ai ya yi kaza ai ma kaza ai ai ai ga sunan iri-iri kuma an tashi ɗauko shi ba ko za a kalli kaman ka ne abin da ya kama da kai sai a ɗauko shi ha, sai a danna maka za a lura ta ƙyar kai ce fanin jiya yau kuma ba ka san da za ka yi ba a ce to 'yan siyasa suna komai da kuɗi sai kai shuru ka ce kai kai kaga yanzu misali cikin kuɗin nan da 'yan siyasa suke aiko mashi da shi da zai bani dubu biyar sashi ina zai baka ai shigewa da abin shi yake gida daga shi sai shi kenan adawa ba malamin Allah ba ne Allah ya tsakaninmu kaga yanzu an yi amfani da talaucinka sai a ga me yi kama da kai sai a kala maka idan aka je aka samu 'yan mata su kuma duk ga nan duk wacce aka yi mata aure yau ta isa za ta zauna lafiya no ta ce to yin tsakani da allah ya kasa auren kowace ɗaya daga cikinku kuma duk ga samari zaga-zaga kamata ya aidi ya haɗa ku aure da su me zai sana in banda bai kaunanku bai kaza wanda shi kuma wallahi gaskiya ne kaga matan shi ɗaya fa da zai samu guda biyu ko da matan shi biyu da zai na uku kuma matan shi kuma da zai haɗa wance ma yi aure kaga duka da mata an yi auren nan ma an gama ma shi wallahi mugu ne wallahi kaza kaza kaza kaza kaza ana tsallakewa sai a je a samu masu sana'o'i a je daga shi nan ba ga irin ta kenan ba yanzu a ce hajiya tintini kike kosan nan jali kuma bai ishe ki ba amma a ce wai har yau ba zai iya maki hanyar jali ba to ai shi ma bai da shi ke waye gaya mai in bai da shi kullum suna tare da alhaji ne nawa ne tiyan wake 800 yanzu dan Allah 1600 ba zai iya samu ya baki jalin tiya bi na wake ba shekara nawa kuna tare da gane ba kaunin ki yake tuje kuma ba gaskiya ne fa da zai wannan abun kuma wallahi da yayi shikenan ana zuwa asibiti sai a ga mutum bai lafiya wani ya zo gaishe ka ai ba zai zo ba ai shi sai dai shi bai da lafiya ga gaishe shi ai bai gaida kowa shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko haka duk inda shigowa take za su lalubota sai su kalli da'awa da mai da'awa sai su tura musu su ce ai kaza ya kamata ko sun yi kaza ko kaza ya kamata kaza jama'ar annabi kun fahimci yadda suke tada shubuha ko shine sai mala yace na haula da'awatihi shubuhat shubuhi iri iri za su tayar yau da za ga wani wani mai babban mota ya tsaya yana tambayanka inda zai je kana mai kwatance kwatance za a ce kudi ya kawo mashi mun fahimci wani kudi ya kawo mashi Allah ya kyauta to shine sai ce wa yakiluna li shakhsiyatihi tuhuma wal aunawa suke a kilo matsayin shi matsayin karere da za su kirkira su ɗora mashi in mai da'awa auna ka za su yi a kilo mudu nawa za su auna maka na sharri da kage da batanci haka za su loda maka shi kai mamakin yadda irin waɗannan shubuhohi za su taso suna shiga cikin mutanen kirki cikin aminanka cikin ɗalibanka cikin kaza a ci yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza mun gano wannan ka rasa gane wannan in kai shiru su ce akwai abin da yake ne wani hadari ne Ba ka san shi ba ne wata shi ne, ke nan a ah, shi mala'ika ne ko aljani ne da ba za mu san shi ba amma kai ka san shi e me ka fi mu da mu ba za mu san shi ba gaya mana shi sai mu gane shi ko ko jama'a habawa ne ai konan nan wayo yake da shi diyin yanda ka bullo mai tun zai bulle ta can malam ka ji magana yadda ka san awaki ke yin ta kuma kai da hankalinka da iyalanka sai ka ce ka yarda duk wata da awon arziki jama'a makiya sai sun mata wannan maganganu za ka yi ta ji na banza na wafi ko ta ku har maganin da bai kamata ma a yi aji ta a yadda ba ku wallah sai sun yi kuma saboda mutane ba su da gaskiya ba san me suke yi ba kuma sai su karba kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukin sarki ne faɗi ce ka zalika ma'atar ladina min qablihim min rasulin kaga al'ummomin da suka zo kafin mutanen maka babu wani manzo da ya zo da da'awa daga Allah a kira su su bi illa kalu sahirun au majnun face sai sun ce mai boka ko mahaukaci aya ta 52 cikin sautar zariyat duk wani manzo da ya zo sai sun kalla ɓangare biyu nashi sun bata fattahamu da'awatuhu bi da'awatuhu bis sihir sai ka same su sun tuhumci da'awar da yake masu da cewa da'awa ce ta masihirta sihiri ce tsafi ce har ka jana cewa wai alu suna salafi wai tsafi yake mutane ka kasa gane wannan tunani malam kun gano wannan sannan wata hamo shaksihi sai kuma su tuhumci shaksiyan shi malamin ko mai da'awan ko annabin biljinun da cewa mahaukaci ne da'awan akwai abin da za su ɗirka mata shi ma akwai abin da za su ɗirka mashi duk annabawan Allah a masu wannan don Allah jama'a waɗanda suka biyo baya suka ɗauki da'awan annabawan nan suke ƙoƙarin yayyafa mata ma'ul hayati kuna tsammanin za a basu ba za a basu ba ma har ka yadda wai shi da shige ka saboda kai sakare ne Ka lalata maka tunani wanda magabatanka duk an masa haka gashi kalla cikin 'yan kalmomi malam ya lakasa mana da'awan annabawa duka ya lakasa mana da'awan malaman zamaninmu duka da halin makiya wanda suke son su kaya da da'awoyin duka duk abin da ka gaza yi baka samu halin yin shi ba za a ci a yaƙi ne saboda kaza sai kuma mutane shi kuma gaskiya ne ku tambaya anan kai ba sai ka yi ba koko kai ba sai ka yi ba na taɓa ba wani wannan an san da ya ƙarfin hali kasan cikin jama'a akan samu wawaye wanda saboda tsabon wauta abinda ake faɗi a ɓoye a ɓoye shi sai zo sai ya faɗi a fili zuwa ya ce shi yana son da allah biya mai kudin sadaki na ce to ka kai sadaki ya dame ka ni kuma abin da ya fi damunmu shi ne yanzu muna fafutakin yadda za mu kai mu na masallaci sabis ne ba kudin sai ce to ayin malam an gaya mana cewa ana aiko maka da kudi ne na ce saboda mai ni kansila ne ko ciyaman ne kwamishina ne ne koko dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayya ne koko ne reps ne ni minista ne koko wane ne ne ake aiko min da kudi sai ja ah, da kai malami ne an ce duk malamai ana aiko musu kudi ce to ai ma kai ma malami ne me yasa ba aiko maka da su ya ce kuma fa gaskiya ne ya ce kasan allah malam tuntuni ban taɓa wannan tunanin ba sai yanzu ni ce da kai malami ne kai ma ko kai ba malami ba ne ba ka karantarwa ya ba ka kawo maka na ce abin da ya sa suka gaya maka wannan maganan kai da saboda kai zakare ne ni ce suwa suka faɗi magana ya ce wallah wasu yara ne da suke hira ƙofar gidansu na ce kaka sun mai da kai sakare yanzu da kai da wanda ya shawo giya ya duka ya gaida akwai ya ce sannu inna ba ku da bambanci yanzu kawai yara suna faɗin magana a titi kawai shi gina kai ma sai ka zo ka faɗa min eh ce sakare ko ko kai girman kujeranka ba da kai a kawo maka ba ne na ce in ba da kai a kawo maka ba ko to yanzu kaga sun nuna maka ka raka biyayya mu darajar mu yanzu ta kai suka da zagi da kake mana ka bari saboda muna gaba da kai in ko ka kai kai sa'an mu ne ko to abin da aka kawo mana to an kawo maka in ko ba kawo maka ba to kai yaron mu ne ai kawai shi kenan magana in logic ne logic ce za ta yake da shi ta yi shuru ya dakwadakwai na ce yanzu misali kai yanzu aure ne problem ɗinka in kai auren ka sa matan a ina wala dama wa in ya samu na sadakin ya hannuna yana sa ran zai je wajen wani shi kuma ya samu inda zai kama haya ya ce mun biya maka sadaki mun kama maka haya yanzu ya za ka riƙe wannan gidan da wancan gidan ya ce to kuma ba shi ne matsala kaga gaba ɗaya bai yi tunani ba tunanin shi ɗaya jaraban shi kawai ta motsa <laughs> Ko lokacin ne wannan tunanin na ce da matan nan za ta zo zaune da ita nan wajen ko ba ta aure ka ba ta san me take yi bane ita ma tana ganin ka cikin riga ta ɗauka mutum ne sosai jama'a mun gano wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa hadhihi shubuhatul lati yathiruha a'da alhaq irin waɗannan shubohi to makiya gaskiya ke haɓaka su suke tada su kamar yadda ga ana tada ƙura ya burti turnike ko ina ko haka suke tada irin waɗannan shubohin hiya akawa silahun ladaihim wannan shubohi ne manyan makamai da suke rikewa a hannunsu li'anna aslu shubuha min al ba, domin asalin shubuha shine abin da ya shige maka duhu ka kasa gano hakikan shi ai iltabasa abin da ya rude ka kasa gane fari ne baki ne ja ne shudi ne kanshin shi ka kasa to shi za a saka ka cikin wannan dimuwan ka rasa gane gabanka da bayanka kamar kai ne kana zaune kana bacci sai aka ɗauko duro sai aka rufe ka kirb to an saka ka cikin shubaha ba <laughs> baka san gaba ba baka san baya ba kun gane wannan da kyau ku baka san ko me kake yi ba to shine an saka ka cikin shubuha fatakhfa haƙiƙatuwa ala aksarin nas ita shubuha haƙiƙan abin da ake yada cikin mutane da yawa daga cikin mutane ba sa gane ta wayazunnuna ha haqqan kuma a lokaci dai sai ga mutane suna tsammanin shubuhan gaskiya ne kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin gaskiya da ƙarya akwai wasu al'amara waɗanda suke masu rikitarwa ne su ne shubuha la ya alama hunna kasirun minan nas ba wanda ya san hakikaninsu da yawa daga cikin mutane ba sa ganewa idan wani malami ne me sa ba za ku zarge shi a kan ilimi ba sai ku zarge shi a huɗa da 'yan siyasa hudda da kaza an bashi kaza an mai kaza au to tambaya anan yanzu mu kuna gaya mana huɗan shi da 'yan siyasa ne matsala ku amma ilimin shi da da'awon shi daidai ne duk mai hankali ba zai iya wannan ba to amma sai an kwace hankalinka sai a saka ka a cikin shubuwa ganin dole da ake saka a cikin shubuwa nan ku ji tausayin su mutum ne yake cikin duro kun gano wannan da kyau ko aka rufe bakin duran duka sai aka gungura shi yana ji yana gungurawa sai kuma aka daga kan duran yana jujjuyawa yanzu aka je aka aje shi zai kasa gane yana kasa ne ko yana sama don ɗazi ya ga kafafin shi a sama yanzu ya gansa a ƙasa kan shi kun gano wannan zai kasa gane a wani direction yake to haka waɗanda yake sa mu shubuwa suke Ta kuma ga kalle su zai kai da dariya ka ce ka ga waɗanda suke cikin hayara wa mali him da wa'u ba su da maganin wannan ɗimon da suka shiga wani hadisi al'imamul imam al-bukhari fitar da shi a lamba na 52 muslim a lamba hadis na 1599 Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu